Kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya DCP Don Auna ya ce rundunar ta cafke 'yan sanda tara da ake haɗa baki da su ake aikata fashi da makami da kuma yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. An sake cafke ƙalin wasu da ake zargi. Aka kuma samu bindigogi kirar AK-47 guda goma sha hudu da harsasai masu rai guda ɗari da sittin da uku da ƙalin wasu miyagun makamai. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kuma ce ta cafke wasu masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ƙalin wasu jami'an 'yan sanda guda hudu da suke taimaka musu. su an kuma sami nau'o'in makamai guda goma tare da su kuma wasu daga cikin 'yan sandan sun amsa cewar su ke samar da abubuwan fashewa ga 'yan ta'adda a jihohin lagos da Ogun kazalika rundunar 'yan sandan ta Najeriya ta kuma ce ta cafke karin wasu tsofin 'yan sanda a shiyar arewa maso gabas da suke taimakawa wurin tada hankali a wancan shiyar yanzu dai ta fito fili karar cewar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da ya tsananta a ƙasar da hannun wasu jami'an 'yan sanda a ciki na tattauna da tsohon mataimakin su feta janar 'yan sandan najeriya aig ibrahim baba ahmad mutane suna cikin barbar tun da an so shi kake ajin mutane yanzu kwanaki just kwanaki ko biyu ko uku da suka wuce kira gidan mun bandara haka mun bandara an kasin ne na na shugaban kasa abin mutane har cikin gidajen sa ta masu garkuwa da su don a bada kuɗi ya kamata shugaban kasa da jami'an 'yan sanda da na sojoji sun ji su zama su nazari akan wannan abu. Eh, to amma yana eh, ana ganin kamar yan sanda su yi aikin su bane. Eh, to da wannan din da wannan sai da kayan aiki. Ya kana biyan ɗan sanda naira dubu ishirin da bakwai naira dubu ishirin da talatin ka ce kana sai zai aikin zai da rai. Kai yanzu ka rike mataimakin shugaban yan sandan Najeriya gaba ɗaya yanzu kai baka gamsu da yanda tsarin aikin ɗan sanda ke a Najeriya ba kenan. Ko kama ban gamsu ba na aikin ɗan sanda shi ka talatin da biyar. Ka je police station mota da kina ka zama mota guda biyu na na aiki. Ka je police station ne irin bindigogin da suke da shi. Ka dubi yan sanda ka hanya ka tambaye su bindiga su a sashi ne wani a ciki. To ran labai za eh, Ina jin idan ana son kasa ta yi kyau, idan ana son kasa ta gyaru to sai an kan 'yan sanda. Na tambayi ɗan majalisar dattawan Najeriya, Sanata Bukar Abba Ibrahim, ko baya jin samun doka mai tsanani bisa laifin garkuwa da mutane ka iya kawo ƙarshen wannan matsala? Eh. Ana kan yin wannan din. A House of Reps an yi doka ba wanda za a yi kisa ne ma gaba ɗaya da mutum aka same shi da wannan maganar kidnapping. To nan masanin ana kokarin yin wannan. Problem ba rashin dokoki ba ne. doka ba zai iya kama mutum ba doka zai iya hana wani saboda tsananin dokan da aka sa ba daidai haka in sha Allah za a yi wannan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria